This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wanda a wannan karan yake watso shirye-shirye kan mitoci 1725 da kuma 60 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta duniyar gizo a kan voahausa.com. Tare da sallama masu saurare barkamu da warhaka, Grace Alheri abdu ke farin cikin sake jan ragamar shirin na wannan lokaci. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfahame da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da hantsi ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Shugaban Amurka Barack Obama, wadda cikin makon nan Amurka suka ba shi wa'adi na biyu a zaben da aka yi ranar Talata da ta shige ya gayyaci shugabannin Majalisar Dokokin Amurka zuwa fadar White House makon gobe domin shawarwari kan hanyoyin da za a bi a kauce zabta da kudade masu yawan gaske cikin kasafin gwamnati da kuma ƙarin haraji da zai shafi kowa a Amurka cikin watan Janairu muddin ba ɗauki wani mataki ba. Mr. Obama ya ga wani taron jama'a fadar White House jiya Juma'a cewa akwai bukatar mahukuntar ƙasar su cimma daidaito cikin gaggawa domin warware matsalar kuɗi da amurka take fuskanta za su yi hakan da nufin ƙarfafa hanyoyin samar da ayyukan yi da kuma ci gaban tattalin arziki gabanin wannan taro da za a yi ranar 16 ga watan nan shugaba obama zai yi taro da manema labarai ranar laraba mai zuwa a taron da zai yi da manema labaran shugaban na amurka zai mai da hankali ne kan matsalar da wannan matsala ta kuɗi da ta gurguso gaba ainun a halin yanzu Tsohon hafsan Amurka nan Janar David Petraeus mai ritaya mutumin da ake jinjinawa wajen karkato ko kuma samun nasarar karkato yakin Amurka a Iraki ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban hukumar leƙen asirin Amurka wato CIA saboda zina. A cikin wasiƙa da ya rubuta ma'aikatan hukumar CIA Petraeus ya gaya musu cewa shi da kansa ya miƙa shugaba Obama takardar neman zai aje aiki ranar Alhamis. ya kara da cewa shi Petres din ya yi ragon tunani kuma wannan ba hali ne da ya dace da mutumin da ya kasance shugaba ba. Tsohon janar na mayakan Amurkan ya ce babban karamci ne a gare shi na aiki a hukumar CIA daga ne ya gode wa ma'aikatan hukumar saboda aiki tukuru da suke yi. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce ta aikin da janar Petres ya yi dokacin rayuwarsa a soja da kuma kasancewa shugaban hukumar leƙen asiri ta Amurka ya kiyaye lafiyar ƙasar da kuma ƙara ƙarfafa ta. Sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton za ta fara ziyarar aiki makon gobe zuwa yankin Asiya da Pacific domin gudanar da shawarwari kan harkokin tsaro da kuma tattalin arziki. Jiya Juma'a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da sanarwa Madam Clinton za ta kai ziyara Australia da Singapore kamin ta iske shugaba Obama a ƙasar Thailand. ha kuma sanarwar ta ce sakatariyar za ta raka shugaba obama zuwa kasashen bama da kuma cambodia gobe lahadi idan allah ya kai ke ran madam clinton za ta tashi zuwa australia inda sakataren tsaron amurka leon paneta zai riske ta domin su gudanar da shawarwari kan tsaro da wasu batutuwa da suka shafi yankin da kuma duniya baki daya idan za a iya tunawa cikin watan afrilun bana ne rukunin farko na sojojin amurka suka isa kasar australia ƙarƙashin wata yarjejeniya na fadar kasancewar amurka a yankin na asiya da kuma pacific labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc shugaban Siriya Bashar al-Assad da ke tsaka mai wuya ya dage cewa har yanzu al'ummar ƙasar da sojojinta suna ci gaba da bashi goyon baya duk da wutar tarzoma da take ƙara ci da kuma ke ƙara kaɗawa a ƙasar da kuma rahotanni da suke fitowa yanzu cewa ana samun ƙarin sojojin ƙasar da suke sake sheƙa zuwa ƙasar Turkiyya. A bangaren wani hira da yi da tashar talabijin ta ƙasar Rasha da aka nuna jiya Juma'a, shugaba asar ya amince akwai rarrabuwar kawuna cikin ƙasar ta amma ya musanta cewa bore da ake yi a ƙasar na tsawon watanni goma sha tara ya kai ga yaƙin basasa. Ya ce matsalar ba tsakanina da mutane ba ne, ba ni da wata matsala da mutane. Eh, domin Amurka tana adawa da ni da kuma ƙasashen yammacin duniya da ƙasashen Laraba masu yawa har da Turkiya wacce hakika ba ba ƙasar Laraba ba ce ma ba ta goyon bayana. Idan dai al'ummar Siriya ba sa goyon bayana to me nake a nan har yanzu? Inji ji Mr. Assad. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka wato Pentagon ta ba da sanarwar tana shirin sayarwa ƙasar Saudi Arabia jiragen yaƙi da wasu kayayyaki na dala miliyan dubu shida da miliyan ɗari bakwai. Ginikin ya hada da jiragen yaƙi masu dakon kaya samfurin C-130 guda ashirin da kuma jiragen dakon mai waɗanda suke ƙara jirage mai yayin da jiragen suke shawagi a sararin samaniya. Ma'aikatar Pentagon ta ce ƙasar Saudiya ce ta buƙaci sayan waɗannan jirage. jama'an suka ce cinikin zai taimaka wajen ƙara inganta tsaron ƙasar da ta kasance ƙawar amurka sun ce ƙasar saudiya tana da muhimmancin gaske wajen tabbatar da zaman lafiya da ci gaban tattalin arziki a gabas tsakiya ha kuma hukumar ta ce irin waɗannan jirage da ƙasar saudiya take da su a halin yanzu sun tsufa tilas majalisar dokokin amurka ta amince da wannan ciniki tukunna. ɗaruruwan ɗalibai ne a gabashin Tibet suka hau kan tituna suna zanga-zanga game da mulkin China a yankin wadda ke janyo mutane suna ƙona kansu domin bayyana rashin amincewarsu da wannan tsari. Zanga-zanga ta jiya Juma'a martani ne kan mutuwar wani ɗan shekara goma sha takwas da haihuwa Kalsan Jimfa wadda ya mutu bayan ya ƙona kansa ranar Alhamis. Shaidun gani da ido sun ce mamacin wadda almajiri na addinin Buddha ya riƙe allo ko kyalle da ke neman shugabansu da la'ilama ya koma tibet ha kuma sun ce mutane masu yawa ne suka halarci zanga-zangar kuma na ci gaba da zaman ɗarɗar wannan labari ya bazu a daidai lokacin da ƙasar sin ko china ta buɗe babban taron ƙasar a na goma sha takwas a beijing taron da ake yin irinsa sau ɗaya cikin shekaru goma mahukuntan ƙasar suna amfani da damar wajen miƙa ragamar mulki ga sabbin shugabanni labaran duniya kenan ka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani ko gumi ne. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ga Salisu da bayanin rahotanninmu na yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da yawaitar mace-macen mata yayin haihuwa yayin da rahoto na biyu zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro. Rahoto na uku zai magana ne a game da cutar sida. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku rashin tattaunawar mu ta musamman da Malam Abdulrahman Yakubu a game da cutar shan inna. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. ma'aikatan lafiya a jihar Maraɗi ta jamhuriyar Nijar sun gudanar da taron ƙarawa juna sani akan shawo kan matsalar mace-macen mata yayin haihuwa. a burin rage mutuwar uwa da ɗanta sanadiyar matsalolin da ke abukuwa wajen haihuwa likitoci daga birane zuwa karkarar jihar maraɗi suka samu fasaho inda suka dace wajen kulawa da mata masu ciki har ma in ta kai ga yi masu tiyata. Madan Amadu Aisa mai kula da wannan bangare a hukumar kare lafiya ta jiha Derspe ta mara da ƙara haske. In mace ta zo a san yaya ne ya kamata a yi saboda a rage mutuwa a yi gaugawa a yi mishi please ansar mai kyau shi ne babban guri mu saboda mace ciki ne in sun zo ne ya kamata likita ya yi musu kamar in ana ɗaukar tension ne ana sa jini ne ne ya kamata a yi in aka gani matsala. Daga cikin likitocin kan maza kan mata sun kawo bayyana gamsuwarsu da wannan darussa da suka samu biye da gargaɗi ga galibin jama'a. ta suna na inusa zakari na haito daga likitar da kwaro. Ciyar za ku kula ɗawainiyar wato mata masu jina biyu a can da kwaro. To insha Allahu a can da kwaro muna gidan mashi niki muna ba kokari don kula da mata masu juna biyu a tun da mu can da kwaro duk mutum ta zo nan sai da tun ga shigo ta haitata magani kyauta ake mata shi. To, kiran zani ma uwaye na magadai na mata masu juna biyu. Wato tun ma dai ɗauka ciki ya kamata a ce an ta gidan likita domin a bi wannan ciki a ɗora awo da ɗora da ya kamata a mishi yana fiye da cikin da kyau. Kannan lokacin haihuwa yi da an ji na ƙuda eh, ba sai an ta ɓaci ba ya kamata a fi gidan likita don a samu a wani lahiya. Da yadda ake samun waɗansu masu gidaje na hana mata zuwa awo ya zuwa aihuwa likita wannan ya kau abinda 'yan magana suka ce rigakafi ya yi magani sha'ib mani murya amurka daga maradi jamhuriyar niger a gaida sha'ibu mani yanzu haka a arewacin najeriya ana ta samun yawaitar masu fama da cutar zazzabin cizon sauro shin kome ya haifar da yawaitar masu kamuwa da wannan cuta a wannan lokaci masana na kallon wannan yanayi na zazzabi a matsayin cewar duk lokacin da damuna ta zo ƙarshe kana hunturu ya danno kai jama'a kan tsinci kansu cikin wannan mummunan yanayi na fuskantar matsalolin zazzabin cizon sauro. Masana dai na kallon wannan zazzabin cizon sauro wato malaria da cewa yana zuwa ne duk ƙarshen damuna sakamakon rashin tsabtace muhalli. Wasu mutane da na iske su a ɗakin gwajin jini sun bayyana mana yadda suke ji dangane da wannan zazzabi. sunana muhammad mahmud kawo matata sakamakon zazzabi da take fama da shi tun kafin sallah to shine aka turo mu zo mu yi test na typhoid da malaria eh an an dauki jinin ta yanzu result din muke jira a nan gurin shamsa biyu ibrahim eh, na zo sakamakon test din jini typhoid da malaria eh an yi gwajin dai amma yanzu su bani sun ce nan da awa daidai za a bani magaji adamu na asibitin ƙwararru na murtala muhammad da ke nan kano ya ce duk lokacin da damuna ta zo ƙarshe kuma hunturu ya kawo kai zaka iske jama'a kan shafa ma da wannan matsala sakamakon ƙarin yawan hayayyafan da sauraye ke yi duk shekara idan damuna ta zo fita sanyi iso ma shigowa ana samun wannan yawan zazzabin saboda shi sauro ina bukatar ruwa da ciyawa inda zai hayayyafa kuma ya sami yadda yake so yawan ciyawa yawan magudanar ruwa da yawan rashin kwashewa shi ke haddasa sauran gaba daya to kuma sauran in yi yawa zai haddasa zaɓin malaria sanai ta kuma zaɓin malaria nan su ma sauran nan suna da hikimomi da yawa sai ga wani maganin in yayi wani maganin ba zai yi ba saboda yanayin zamani da ke tafiya to sai ga wani zubin ba a jin ba ya jin wani maganin wani masanin lafiya abdullahi ismail ya bayyana mana cewa sakaci da ƙazanta sukan taka muhimmiyar rawa wajen yaduwar wannan cutar zazzabin cizon sauro. sauro abu ne wanda ike kullum ana tare da shi yau da gobe amma kuma guraren da suka cimma nasarar samun saukin wannan abu a sun samu sauƙinsa ne saboda suna samar da yanayi na tsafta a muhallinsu yawancin guraren da muke zaune yanzu akwai zuban zuban shara da barin ruwa ya taru da kududdufai da rashin kula da tsaftar muhalli gabaki daya wannan shine ya janyo mana yanzu abin yayi yawa yanzu misali yawancin mutane za ka tarar ma sun share gidajensu kwalkwalkwal sun tashi kwashe tara sun kona ta shikenan alhamdulillah an samu rangwame amma ga ga tara kuma da ruwa a kwanci ya dade shi kuma a cikin inda ruwa ya dade a nan sauro yake zube 'ya'yansa 'ya'yansa su girma su tashi su shiga in dare yayi kuma za su dinga neman inda dan adam yake don su nema abin da za su tsotsa a jikinsa lafiya dai jari ce baraka bashir murya amurka daga nan kano a nigeria. a gaida baraka bashir Hukumomi a jihar Niger da ke arewacin nigeria sun bayyana samun nasarar yaƙi da cutar sida a cikin shekaru ukun da suka gabata. Cibiyar yaƙi da yaɗuwar cutar a jihar Niger ta bayyana cewa tun shekaru uku da suka gabata hukumomin lafiya a jihar basu bayar da rahoton mutuwar wani wanda ke ɗauke da cutar ta HIV ba a jihar Niger daga shekara ta 2010 zuwa wannan shekara ta 2012 sama da mutane 575 ne aka yi wa gwajin kwayar cutar ta HIV daga ciki mutane dubu talatin biyu ne aka samu ɗauke da cutar daga cikin wannan adadi dai sama da mutane dubu goma sha biyar basu cikin wani haɗari ya zuwa yanzu yayin da sama da dubu sha bakwai ke kan shan magani alhaji baba umaru shine babban darakta a ma'aikatar yaƙi da yaɗuwar cutar ta hiv a jihar niger saboda lokacin da muka fara sensitization mutane da yawa suna ta magana me ma hiv guardian is yaya ake nufa da wannan abubuwa sai muka je wurare da yawa mun je wurin sarakuna mun je wurin local government chairman mun je wurin makarantu da yawa mun yi musu magana har da tertiary institution wato wayanda aka fi secondary school da kuma secondary school da kuma even primary school to a wuraren nan ne muka samu kan mutane sosai cikin wannan abun ne mutane yanzu nan sun fara fitowa su je su yi wannan test su samu ko me ma ake ya ma jikinsu yake to a niger state yanzu nan mun yi testing fiye da dubu dari biyar da saba'in da biyar a niger state an samu a yawan adadin masu test ko ko an ragu ne an samu kari ne sosai ma kari ne sosai muka samu saboda lokacin da muka zo mutanen da suka yi test ba su kai ma ko 50,000 ba ko dubu hamsin ma ba su kai ba amma yanzu nan muna da dubu dari biyar da saba'in da biyar da wayansu abubuwa a kai. Da yake bayani dangane da mata da suka haihu alhali suna ɗauke da cutar ta HIV kuwa Alhaji Baba Umaru sai ya ce. Abun da muka samu akwai yayan da suka haifa muna da yaya kaman guda talatin da bakwai da suka zo asibiti so muna ta maintaining su amma a yanzu na haka biyar duk wallahi sun tashi ba su da HIV and AIDS abun mamakin mu kenan kuma mun gode wa Allah da ya mana wannan saura biyu kenan to guda biyun nan ba wannan antiretroviral suka zo ba ba su shigo abun tattali lokacin da aka fara MTCT ba bayan sun aihu ne suka zo suka samu problem suka zo asibiti da wannan yayan abun da ya faru da guda biyun kenan a halin yanzu dai ma'aikatar yaƙi da yaduwar cutar ta hiv na ci gaba da wayar da kan jama'a a matakai daban-daban da suka hada da makarantu kasuwanni da sauran wuraren jama'a da kuma kafofin yada labarai mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a najeriya a gaida Mustapha Nasir Batsari. Da wannan rahoto na Mustapha Nasir Batsari muka kawo ƙarshen taskar rahotanninmu, don haka za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da Malam Abdulrahman Yakubu a game da cutar shan inna, inda a yau Malam Abdulrahman Yakubu zai ansa tambayoyin 'ya'yan ƙungiyar masu fama da larurar cutar shan inna na jihar Kano. ne a shekara ta biyar mun yi gangamin mu masu laluran folio mun shiga gidaje an wayar da kan mutane sun karɓi wannan allura wanda daga baya tun ana samun mutum 500 sai da aka dama kwatakwata ba a samu so kasancewar cire mun da aka yi daga cikin wannan gangamin da ake yi shine yana gani shine abin da ya daɗa dawo da laluran ta daɗa dawowa har ta kai ga sauran jahohi ma sun kama in ban manta ba a cikin shekara ta 2008 har kaduna suka zo suka are mu muka je can zariya unguwan fatika muka je muka musu aikin foliyon muka koyar da mutanenmu na can yanda za su shiga su wayewa da mutane kai yanda za a karba alluran foliyo din wanda daga karshe su ma suka karkabe sai a kwanan da ne nake jin labarin su ma sun samu wannan alluran shi yake son da tambaya shin an daina amfani da wannan daman da aka samu ne a baya ko ko yaya abin yake to wannan tambayan gaskiya hukuma ya kamata su ansa amma dai na san tabbas idan kuka haɗa gwiwa da gwamnati kuma kuka ba da goyon bayan da kuka bayar da kuma kuka yi abin da kuke yi na faɗakawa domin wani bai san me cutar shan innan ba ana faɗa ana cewa dai folio ne bai san me polio ba amma idan ya ga mai foliyo ya ga wanda ya taɓa yin foliyo ya ga yadda yaro in yi gurgunce ba abin da za a iya masa na tabbatar yayi za su karba saboda haka gudunmuwa da kuka bayar da ya kamata yanzu ku ƙara bayar da mafi wannan shine zai tabbatar da cewa mun kaka wannan ciwo zancen cewa tsare-tsare da ake fito da shi yanzu ba zan ce miki an cire ku ko ba a cire ku ba amma na tabbatar idan kuka ba gwamnati goyon baya kuka ba ta haɗin kai kuka nuna mata irin hoɓɓasan da za ku yi na faɗakarwa na tabbatar gwamnati za ta yi na'am kuma za ta yi farin ciki da kun taimaka kuma domin wannan abun kamar ka jariya ne in ka taimaka ka raba wani da larura to baka san irin ladan da zaka samu ba saboda haka ina kira ga kungiyar ku da irin fadakarwa da kuka yi a baya to yanzu ma ku daɗa hoɓɓasa ku yi mafi wannan shine zai sa ku ta cimma gaci ko kuma al'umma ta cimma gaci domin abin da mutane suka ɗauka gwamnati ce take so ta kawar da ciwon nan a'a ba gwamnati take so ta kawar da ciwon nan ba mu ne al'umma duniya da likitoci suka cewa ciwon nan za a iya share shi kuma sauran kasashe kusan sama da 200 sun kawar da ciwon nan saura 'yan kaɗan mu ma in muka dage za mu kawar saboda haka haɗin gwiwa na kowa da kowa kowane mutum yake da wata basira da zai nuna ya taimaka al'umma su karɓi allura na su karɓi rigakafin nan na tabbatar gwamnati a shirye take ta karɓi gudunmoku kuma na tabbatar in kuka bijiro da tsare-tsare wanda zai taimaka iyaye mata su amfana na tabbatar za a yi na'am shi sunana amina yahaya daga kungiyar masu larurar shan inna tambaya ta a nan ne, shin idan mutum ya kamu da ita shekara nawa ne zai daina yaɗawa? kuma shin idan ya kamu da ita iya kafa take nakasawa ko ku tana taba kwakwalwa da maganar furta maganarsa ko a iya kawai kafa take tsaya sunana lawan ibrahim daga kungiyar masu larurar shan inna ni kusan ba tambaya zan ba kamar yadda likita ya ce ya ce da ake rabar ga kafin nan har yanzu wanda ake ba na farko suke karba su ne da ba a samun sani. ka haki na akwai karancin wayar da kan jama'a kenan wanda suka waye su ne suke wayewa me yasa hukumomin da bin shafa da sauran kungiyoyin duniya ba za su yaɗa wannan wayar da kan ya kara gaba ba misali da lokacin da ake gangamin sosai muna tafiya tare da mu da teams na wannan abubuwa mu je mu samu masallatai da limamai da shugabanni na unguwanni mu zauna da su wani lokacin mu je mu yi sallah da mutane a unguwanni ko da daren haka mu yi shira da mutane mu ba da shawara da za a yi abubuwa suka suka abin nan to amma yanzu nan kusan abin ya tsaya ina ganin dawo da wannan shi zai sa a yada abin yayi gaba maimakon a tsaya iya wanda ya wanda ya karba yadda ya amince goma shine juma shine wanda bai ba bai sake yi ba kusan babu ci gaba kenan sunana Ayu Bello daga kungiyar masu lalurashin illa duk da tsare-tsare da bayanai da aka yi gaskiya ni tambaya nake son yi dokta akwai zargi da hange da mutane da yawa suke cewa shirin na polio akwai kudade da yawa da ake warewa tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da ta local government da kuma kungiyoyi masu zaman kansu kamar unicef da sauran irin waɗannan kungiyoyin da kuma akwai consultants likitoci da sauran abubuwan su manyan mutane waɗanda ake tunanin cewa su ne suke amfana da makudan kudaden da ake warewa shi sa ba sa so ma cutar ko da ta tafi ma za ta dawo akwai masu cewa ba ma za ta kare ba inda har wa'annan mutanen su ne suke jagorancin wani abuwa kuma akwai wani abu da yake faruwa kaga bayanin da likita yi ya nuna cewa na kasa wa'anda su ne suke kai allurar zuwa ga wanda za a ɗiga mai magani su ne suke tashi a kusan ba sa cin more duk irin kudaden da ake warewa to kenan kaga kudin duk da ake warewa a sama can kololuwa yake tsayawa a hayi lalace kuma su ne ake tunanin cewa ba sa gudanar da abin yadda ya kamata assalamu alaikum a gurguje wasu tambayoyin gaskiya bani da ansa wasu kuma zan iya kwatantawa wanda ya kamu da ciwon shan inna wani lokaci wani lokaci yake dauka yana yada ciwon nan kuma a sassan jiki da ina da ina wannan ciwo ke illa mutumin da ko yaron da ya kamu da cutar shan inna kwana 60 na farko da yake zazzabi da wasu zazzabin da baya jin magani da zafin jiki da wayewa a lokacin ba ma a gane shan innan bane ba a lokacin yake fitar da kwayoyin cutar a lokacin zai iya in aka samu akasi yaron da bai samu rigakafi ba ya gamu da wannan kwayar cuta zai kamu kuma kamar yadda kika sani na gaya miki cewa wanda ya shanye aka gani shine ake tunanin ma yana da cutar shan innan an auna wasu in ta kama takan kama jijiyoyin numfashi in ya kama jijiyoyin numfashi gaskiya ko likitoci ba sa ganewa ciwon shan inna ne don mutuwa zai yana shafa kwakwalwa dama ai shi ya sanya ɓangare sai ya shafi kwakwalwa bangaren da yake inda kwakwalwa take kula da bangaren jigojin suke shanyewa su samu matsala saboda haka yana kama kwakwalwa yana ka ji mutum yana magana ma ba ta fitowa sannan eh, hannu ko kafa ko eh, na dama ko duka ko ɗaya ko biyu in ya kamu yana iya kamuwa ya shanye zai iya kuma naɗewa ya zamanto fatar eh, tsoka ta lalace ba za ta iya tasirin komai ba sai ki ga wurin ya shanye shi ya sanya ake san in an ga canji uwa ta ga canji ko yaro an ga canjin jikinsa bangaren sa ya langabe baya aiki yadda ya kamata a hanzarta a kai shi asibiti a auna a ga ko ciwon shan inna ne in ciwon shan inna ne aka fara masa gashi da wuri kuma aka daure ana gashin har sai lokacin da likita ya ce gashin nan yayi to ana tunanin zai iya miƙewa zai iya takewa wani kuma zai iya takewa ma ke ga kamar bai yi ba wani kuma zai zo yana dange shin yana girma tsokan na girma jikin na girma yana miƙewa bangaren yana ƙara ƙwari sai ciwon ma ya tafi gaba ɗaya ba a gan shi ba amma in aka yi akasi ba a yi je asibiti da wuri ba ba a yi gashi akan lokaci ba abin da ya kamata ba to gaskiya zai iya lalacewa bangaren permanently ko eh, gaba ɗaya ko kuma a'a ciwon ya kama shi ma ba a sani ba ya kama jigojin numfashinsa za a iya rasa rayuwarsa gaba ɗaya sannan maganar zancen faɗakarwa akwai kwamiti na musamman a ƙananan hukumomi da jihohi da tarayya wanda suke aikinsu ne su fito da tsare-tsare na faɗakar da jama'a da al'umma wanda na san wannan ɗaya daga cikin abin da muke yi a taimako ne daga voice of america murya amurka domin a tabbatar an wayar da kan jama'a ɗaya daga cikin abin da ake kenan saboda haka wannan kwamitoci suna nan suna aiki a ƙananan hukumomi da jiha da kuma tarayya na tabbatar idan aka tuntube su za su ba da gudunmawa kwarai da gaske kuma duk abin da kuke gani tsari wanda zai faɗakar da jama'a na tabbatar kuma za ta zama a shirye ta karɓe ku hannu biyu ta gaya za ku agaza wa jama'a sannan maganar kuɗi kuma to kamar yadda ka sani a wannan aikin bashiwa sai da kuɗi kuɗi sai ka tanaji abin hawa da zaka ba mutane sai ka tanaji kanshi shi maganin kamar yanzu wani ɗazu zai yi maganar kankara kankaran nan ita ma wutan lantarki ce sai ka sa janareto sai ka sa mai kuma shi kan shi maganin gwamnatin tarayya sai ta fitar da makudan kuɗi ta fito da su kuma ƙungiyoyin agaji da suke turo da agaji wani lokacin ƙwararru suke turowa da shi su ba mu agaji na irin basirar da Allah ya hore musu na likitoci da kuɗaɗe saboda haka ba na jin akwai wata hukuma ko wani mutum da zai ga cewa ya daƙila wannan aiki don ya samu kuɗi a gaskiya a tsarin aikin lafiya babu wannan a ciki idan so samu ne akwai aikata. aikace-aikace iri-iri kamata a ce tuni ma an gama da yaƙi da cutar innan nan an kawar da ita an fuskanci wasu larurorin suna nan da yawa wanda yake na san akwai tsare-tsare da shirye-shirye wanda hukumomi na lafiya da na tarayya da na duniya ma gaba ɗaya suna ta fito da tsare-tsare wanda za a ga an fuskanci wasu abubuwan amma sakamakon wannan aiki da yake kwan gaba kwan baya dole ne sai an sa kuɗi a kai an yi aiki a kai saboda haka dole ne aikin shan inna ya rika janye wasu kudin lafiya yana kai su wasu wuraren wanda ana yin aikin lafiya ana yin aikin maimakon a ce an fitar da su an yi wani aikin saboda haka sai mun zage mun haɗa karfe da karfe mu al'ummomi da jama'a gari da dattawa da kowa da kowa ya ba da gudunmowa da ma har su kansu yara ƙanana wanda za su iya shiga gida-gida su faɗa su ɗauko ƙannansu su kawo ana aikin nan su ma muna bukatar taimakon su da malamin makaranta da malamin arabiya da malamin islamiyya da dagaci da mai unguwa da basarake da malami da kowa da ku hatta matasan gari su ma sai sun ba da su ne za mu iya kawar da wannan ciwo To masu sauraro za mu da sa'aya sai kuma makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu zama na lafiya. a gaishe ku abinda kuma ya sauka ke na wannan jiko yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fatar alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.